Wannan ƙarar bindiga ta lale marhaban ce ga bako wanda Malam Halilu shugaban 'yan ta'addan arewacin Najeriya ya yi mana irin abin nan da akan ce gani ya kori ji. Kai tsaye Malam Halilu ya sanya mataimakinsa Shehu Ragab da ya zanta da mu ga kuma yadda hira mu ta kasance. Na fara tambayar shi da cewa ranka ya daɗe ganin maganganun da mutane suke yi game da sulhu da kuma inda ake yanzu. Ya sanya na ce bari mu roƙi arziki in an mana izini mu nemi jin ta bakin ku kai tsaye abin da ya sanya ku yakar mutane don neman kuɗin fansa. Dalilin daukan bindigar nan mu makiyaya ne, kasan nan tana da mai tana da arziki komi ba a yi da mu ba mu da karatu, ba mu da tsaro ba abun da ake muna, mu ake kashewa kuma mu ne ake ba da labari mu muke kashewa. Rajab ya kuma bayyana takaicinsa game da soke kasafin da Janaral Sani Abacha ya saba baiwa Fulani makiyayan Najeriya. Bayan rasosa aka daina. An yi sulhu da ku a baya ƙura ta lafa daga bisani aka koma gidan jiya. Shin ko an saba muku ne? an saba mana ta yi sulhu da mutum yana rigima ka ce ku bari an bari da ka yi sulhu da mutum ka shi na bashi da bindiga bai da abin da yake shi ya zai maka mutanen na inda kuka gamu nan wani yanzu ya shekara goma bai san inda gidansu yake bai san inda yan uwan shi suke daga shi sai bindiga daji yake ka yi sulhu da shi ka koma cikin gari ka zauna ka bashi daji da bindiga da da amination ka bashi ya zauna cikin daji bai da abun da zai shi me zai maka eto eh ranka dai ai aikin gwamnati sai da ilimi duka maharanku suna da takardar shaidar digiri me yasa ya kawo ke rigima saboda rashin karatu dukan munan babu mai karatu babu wurin to sun amshi daji sun sare babu burtolin da za mu bi yanzu al'ummar najeriya fa mafi yaren rinjaye suna son a sabunta sulhu amma mai ɗorewa. me kuke bukata a yi muku don kawo ƙarshen ta'addanci abun da muke bukata yadda suke ɗaukan su aiki su zo su ɗauki makiyayan aiki su karatu abunda kasar ga abunda ake yi a ƙasa yanda suke sani kuma mu sani haka. Yanzu misali a ce ga ka ga gwamna ko kuma shugaban ƙasa me za ka ce a yi don warware wannan matsala da ake fama da ita? yanzu gwamna ko wani mutum ni wanga abun da kake ya fi karfin gwamna shugaban kasa kanshi inda ya san meye ne a daji meye ne dan adam yake halin da dan adam yake ciki a Najeriya da bai sa magana yana ya tsaya ce gwamna ko wani mutum abun nan ya fi karfin gwamna shugaban kasa kanshi in zai tashi tsanan sai ya nemi taimako daga wasu kasashe kamin ya iya gyara wannan abu maharande sun koka da cewa akwai Eh, 'yan uwansu da aka kama a jihar Bauchi shekaru da dama har yanzu ba san inda shan suna da rai ko ba su da rai abin da suke so a bayyana musu su san abin da ake ciki. Sani Sha'ib Malafashi murai Amurka daga Zamfara a Najeriya.